Allah ba ɗan adam bane bayan da zaka zo ka dinga wasa da hankalin mutane yau ka ce Allah goban Allah bai baka ba kuma ka biyo ka ce zaka nemi haƙƙinka kuma ka ƙara dawowa ka ce Allah ne i baka da makamantansu wannan ba daidai bane mu kawai abin da muke kira ga al'ummar jihar Kano shine a mai da hankali gurin addu'a irin dai addu'o'in da muka saba yi a koda yaushe a mai da hankali domin masu wato hangen nesan cikinsu ma suna faɗa yan lahi ba na buƙatar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 ko da yaushe idan abu ya tunkaro ka mu a matsayinmu na tafiyar kwankwasiya musamman a wannan lokaci abin da muke fara eh, buɗewa da shi kenan ah, da farko ina amfani da wannan dama ina jaje ga waɗanda suka samu stroke wanda ya jawo wasu ma sun rasa rayukansu wasu kuma suna kwanci a gadon asibiti dalilin wannan ibtila'i ko jarrabawa ɗan takaitaccen lokaci da Allah ya jarrabe mu da ita so ina addu'a Allah ta'ala ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ta'ala ya tashi kafin wace jarabawa kenan to ai duk wanda yake Najeriya kai ba ma Najeriya ba har da makotan Najeriya ya ji abin da ya faru dangane da abin da ya shafi jihar Kano wanda ba a san ma ana shari'a a Najeriya ba gaba ɗaya sai da aka zo aka yi abin da aka yi a jihar Kano sannan Najeriya ta jijjiga gaba ɗaya ta motsa har ma da makotan Najeriya suka san halin da ake ciki wani zai mamaki in ya ji ka ce an rasa rayuka sakamakon stroke da wasu suka samu dangane da wannan al'amari kuma ka kira shi da ibtila'i menene ibtila'in a ciki ne to a da farko ai jubilatul qulubu ala hubbu man ahsana ilaiha wa bughdu man asa ilaiha duk lokacin da aka tsinci kai wani yana kyautatawa rayuwarka yana kyautatawa zuciyarka dole za ka ji sansa mai tsanani ya kama ka to daga da aka ce wani abu na rashin daɗi ya same shi a wannan lokacin fa kamar kai abin ya samu saboda haka za ka ji ba daɗi musamman abin da baka taba tunani bane izo isa me ka a lokacin da baka taba tunani ba dole zuciyarka wani in ya karba kai tsaye wani kuma ka san sai a hankali yanzu misali akwai waɗanda suke rukunin iyayenmu ne wasu rukunin matayenmu ne wasu kuma rukuni ne na abokai waɗanda sun bubbugo mana waya mun an mana jaje iri iri mun ga masoya mun ga makiya a wannan harkar wasu sun karba abin wasu kuma wallahi in ka ji yanda suke bugo waya suna kuka suna wai kaza ne ya faru a jihar Kano muna kwantar musu da hankali muna bai faru ba da karfin Allah kuma ba zai faru ba wannan su ma ɗaya ɓangaren fa hakan take abu ne da ya faru wanda ransu bai so ba kuma yanzu abu ya faru wanda suka ji daɗi a zuciyarsu suka ji farin ciki shin baka gani su ma ya kamata a ce su dara da sauran al'umma jihar Kano ba da magana ake da ci gaba to Allah dai ba dan adam ba ne. kuma a duk lokacin da ko roƙonsa kake yi ya biya maka bukata to ya danganta da wacce iriyar bukatarka domin shi Allah baya zalunci asali ma ya sanya zalunci abin haram ya haramta a kansa zalunci kuma ya sanya shi abin haramtawa ga mu bayansa saboda haka duk lokacin da kake roƙon Allah ya maka wani abu wanda kai a kankin kanka ka san zalunci ne to ina ganin akwai raina ubangiji ma a cikin wannan al'amari saboda Allah baya zalunci kuma innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk abin da yake na zalunci ne kai ka sani sai dai son zuciya ko kuma san rai ya sa ka ki faɗa to yanzu da ake wannan gaba gashi sun yi nasara a kotu a iya cewa sun samu nasara kenan a shin waɗanne ayyuka ko kuma wani abubuwa kuke sa ran samu daga gwamnatin da Nasiru Yusuf kawuna idan ya karba to ai nasara ba za ce sun samu nasara ba saboda ba a samun nasara cikin zalunci na farko kenan abu na biyu shi injiniya abba kabir yusuf dama abu ne shi gwamnatinsa abin da tafi mai da hankali shine abin da ya shafi a harkokin talakawa kai tsaye musamman bai fi mai da hankali kan abin da ya shafi yan jari hujja ba wannan dalili ya sama wasu rukunin al'umma na mutane suke ganin bai dace shugabance su a jihar Kano ba su kuma talakawa da su ne majoritin waɗanda ake mulka sun gamsu sun yadda da tsarin nasa wanda a cikin kwana ɗari kaɗan da ya gabata an ga irin abubuwa na alkhairi da aka yi a jihar Kano wanda wannan abin 'yan jihar Kano suke kokawa ran da suka suka waye gari sa ga babu injiniya Abba Kabir Yusuf a kan kujerar gwamnan jihar Kano yanzu misali a jiya jiyan nan mai girma gwamna ya sa an fara kawo motoci ambulance wanda suke ɗauke da likitoci da gado da magunguna Ana ingantattu wadda za a raba kowace karamar kuma 44 da muke da ita a jihar Kano. Su amfanin wa'annan motoci shine musamman mutanen karkara waɗanda suke da karancin asibitittuka a wa'annan wuraren nasu wanda shi ma lokaci zai zo za a gina musu dukkanin asibitoci a wannan wuraren. A ɗauko mutum idan lalura ta same shi ta gaggawa a fara ba shi taimakon gaggawa a cikin wannan mota maybe a kofar gidan mutum ma idan abin ya ci tira a yi kokari a ɗauko shi a kashi babban asibiti domin kula da lafiyarsa da kuma ceto rayuwarsa kaga wannan ayyuka ne na alheri wanda yake su 'yan jihar Kano wannan abin suke da muradi kullum su ji ana yi a jihar Kano ko ba a samu gwamnatin take yi ba tun lokacin injiniya Dr. Rabi Musa so yayi sai yanzu da Allah ya kawo injiniya Abba Kabir Yusuf kuma muna ƙara gode mai girma gwamna emergency bayan an je an gyara ta to kuma yanzu an ɗauko ƙwararrun ko kuma in ce lafiyayyun kayan aiki an kawo wannan guri kuma za a ci gaba da amfanuwa da wannan guri Nasir Yusuf Gawuna shi ma bai taba yin gwamna a jihar Kano ba shin idan shi ma yana da irin wannan zuciya ta tallafa al'ummar jihar Kano kenan kuna maraba da gwamnatin sa kenan to ai juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta ai ba ku ga laraban ba tukun <laughs> an gani dalili ko shine ai ba yau ya fara mulki a jihar Kano ba bai yi gwamna ba ai an bai yi gwamna ba ai ai mataimakin gwamna ko ai mataimaki ne shi safaya ta yi ba magana safaya ta a lokacin da kai mataimakin gwamna wasu halayya tana iya fitowa wanda ake tunanin in ka samu dama kai ma ga irin abin da zaka yi duk lokacin da aka yi wani abu wanda al'umma ba su ji daɗi da kai baka fito kuma ka wato nuna kyama ga wannan abun ba to yana nuna cewa kana kan wannan tsarin kuma in ka samu dama shi zaka yi kai asali ma ya ce inda gwamnatin da ta tsaya in ya samu dama nan zai nan a iya cewa sabatar baki yayi amma daga baya kuma ya ce abinda a shekarau yayi ba daidai ba zai shafe shi na daidai ya dora abinda kwankwasa yayi na daidai zai dora ya shafe wanda aka yi ba daidai ba har shi ma jagoran nasu dakta Abdullahi Umar Gandoji zai ruguje abinda yayi ba daidai bai dora kan na alkhairin duk wannan ma bai kai kuji cewar zai adalci a jihar Kano ba a'a bai kai ba dalilin ko shine an zo an yi taro na dukkanin 'yan takarkaru akwai maganganu da izo yayi ya alakanta kansa da addini kai tsaye har yake cewa duk wanda Allah ya bawa nasara a cikin wannan zaɓe da zai zai karɓi kaddara to mutumin da igaya maka wannan kuma aka zo aka yi zaben Allah ya ba wanda ibawan to ko bai karɓi kaddara ba ya ƙara biyo wata bayan fage ko ta wani ya karba jam'iyya ce ta kai ƙara ai ba shi a'a to an taɓa yin ƙara ba tare da dan takara ba jam'iyya ta taɓa yin ƙara ba jam'iyya sai wa biyayya ai ba a karan kansa ya shigar da ƙara ba to in jam'iyya yau biyayya sai i fito i ce ai na riga na miƙa lamari na ga Allah saboda haka tunda ba ni na ci zaɓe ba injiniya Abba Kabir Yusuf ne ya ci zaɓe kuma gashi alhamdulillah ya ɗoro ayyukan alheri to shikenan ni na haƙura na tara a 2020 ai cewa wannan nasara ita ma wani lamari ne na ubangijin da Allah ya sa ya nasara a kotun ah, duk a cikin ah, tawadu'un nasa ne yake ganin haka shin duk wannan bai kai wai ku ji cewar Dr. Nasiru Yusuf ga wannan misali zai taɓa abin a zuwa gani ba a jihar Kano to ai ka gane wani abu guda daya shi kamar yadda na gaya maka Allah ba dan adam bane bayan da zaka zo ka dinga wasa da hankalin mutane yau ka ce Allah goban Allah bai baka ba kuma ka biyo ka ce zaka nemi ka kuma ka ƙara dawowa ka ce Allah ne i baka da makamantansu wannan ba daidai bane mu kawai abin da muke kira ga al'ummar jihar Kano shine a mai da hankali gurin addu'a irin dai addu'o'in da muka saba yi a koda yaushe a mai da hankali domin masu wato hangen nesan cikinsu ma suna faɗa yanzu akwai ɗan APC da ya zo ya same ni yace ni kaga dai nayi mukami ma a cikin gwamnatin APC yace amma wallahi tallahi ba na bukatar abba ya bar wannan kujera saboda wallahi wannan ayyukan alkhairin da mai girma gwamna yake yi wallahi al'azimu jagororin mu da shugabanninmu ba za su iya ba to kaga wannan ai yana da hangen nesa kuma ya fifita maslahar ci gaban al'ummar jihar Kano akan maslahar kansa kuma a nan nake kira ga dukkanin 'yan social media mu na kwankwasiya a kula duk abin da ya shafi wannan harkokin shari'a ma ku ajiye shi ku ajiye mu dawo mai concentrating akan abin da ya shafi ci gaban al'ummar jihar Kano a ci gaba da tallata ayyukan mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kuma mun samu labari cewa za a ɗauki hayar wasu mutane za a raba musu wayoyi za a raba musu datas domin su ɗauko hotunan mai girma injiniya abu kabir yusuf da mai girma jagora injiniya da tarabi musa kwankwaso su saka a kan wannan platform nasu da zumma su yan kwankwasiya ne domin su yi ta maganganu na rikici da maganganu waɗanda za su jawo wato saɓani a tsakanin al'umma to duk wanda muka yi tracking a gwamnatance muka gano shi yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane da aka ɗau kwangila domin a tayar da hankali a jihar Kano lallai ba za mu bar shi ba sai mun ɗauki mataki na shari'a a kansa.